an tashi a shafi na 82 da yake cewa a tsani ta biyu hujjaju alƙur'an an mantikul yuna shin za a yi aiki da hujjoji na alƙur'ani ko ko da hujjojin da ke cikin mantiki na yunaniya na girkawa ke su aristotle da su sakarat da makamancinsu قال ابن القيم الجوزية رحمه الله في مفتاح دار السعادة ibn qayyim al-jawziyya Allah ya fata mishi yana faɗi a cikin littafin shi mai suna miftahu dar sa'ada wa manshur al-wilayati wa manshur wilayati da ilmi wal ibada sun tafi gari dai shi ne da kokarin bayyana wa musulmi inda za su fi koma gidansu na gado shine aljanna yadda shekan ya rabo ah, kakan mutane annabi adama da shi to ya za ka yi ka samu a ƙarshen al'amari ka koma wannan gida lafi ne mai daɗin karatu ƙwarai ya ce wa ƙayyar ƙaƙufi wahal kafirin na jokari an shari'a ta lafi da fiya da dama daga cikin jahilai a cikin kumfansu da rudaninsu suna tunanin cewa a cikin shari'ar Allah babu hujja babu kafa hujja da ainihin wato fiye kirce maganar ne maka musu wa'annan annal mursala biha cewa kuma shi wanda aka aiko da wannan shari'a salawatullahi wa salamu alaihi Allah ya kira da aminci da dokaka dan da kun yahtad ala kusuri musa Allah ba ya iya kafa hujja ga abokan hamayyarsa wala ba ya iya jayayya da yahudu da nasara da kirista da mutanen makka duk wata jayayya da su abin da suka faɗa sai dai jira kawai a kawo wahayi ya ci musu ga abinda da wahayi ya ce ba ya iya tattaunawa yanzu su halin mantikiyina suke jahilai waɗanda suke aiki da irin wannan mantiki na yuna. wa furukun yunani da 'yan tsaki na yunanawa masu bin tafarkin waɗannan kafirai na farko suna tunanin suna zaton an da shari'ata khitabun lil jumhur cewa shari'a Allah Su tana magana ne da gama garin mutane da talakawa da jahilai ba da su take ba wala hijabi fiha kuma babu tattaunawa da kafa hujja yin musu a ciki wa annal a da'awul jumhura bi tariqatil khitaba cewa su annabawa suna kiran gama garin mutane ne zuwa ga yarda da saƙon da Allah ya aiko da shi ta hanyar alkhitaba gabatar da zance kawai Allah ya ce a yi kaza Allah ya ce a bar kaza ba sa tsayawa suna tattauna mutane falsafar da ke cikin me isa Allah ya ce a yi me yasa ya ce a bari ba sa ba mutane dama mutane su yi ja'in jadi ba sa ba da wannan dama ya ce وأن والحجج للخواص وهم أهل البرهان هي hujja. gwada hujja da hujja da tattaunawa da yin musu da yin ainihin wato munakasha wannan mutum da kawo ra'ayi kan kare shi a kai a kawo a rashin da ra'ayi shi shi to wannan na mutane ne na musamman na malamai ne wa hum ahlul burhan su da masu aiki da hujja ta hankali ya anauna anfusahu suna nufin su din nan waɗannan wawayen su da masu wannan hankalin su ne masu wannan tunanin su ne masu wannan irin basira wa man sarrafa tsarika da su da wanda ya bi wannan tafarki da suke a kai haka suke cewa ibnu qayyim ke cewa wa kullu hadha min jahlihi bi shari'a duk wannan tunanin rashin sanin addinin Allah ne kawo wannan tunanin in ka duba da dama dan boko a kawo wannan tafarkin su sun iya tattaunawa sun a kai a kawo sun iya eh, ainihin kallon abubuwa suna aiki da abstraction suna aiki da logic suna aiki da philosophy da kokarin gano komai ke an gano sirri. shi da babu wani abu da za a ce kaza an yi da shi shi ke nan babu ta cewa a shi babu wani abu komai mutum ya kawo is subjective to criticism a inda boko ya kai ya kawo ayoyin alkur'ani ta kasashen musulmi irin kasashen misira da suriya da iraki da makamantansu yan bokon suna da irin wannan tsarin cewa ta yin alkur'ani babu dalilin da za a sallama musu kuma ce tunda Allah ne ya faɗa ya yi ko a zuwa mutane kawai a yadda gaskiya kuma kansu ai sai yayin subjective ɗinsu su ainihin wato objective criticism sai an tattauna a kan ba kawai shi abu da Allah ya bada labari ko shi ke nufi a yadda saboda wannan ainihin wato mugubar ɗabi'a akwai wani shekanin musulmin turasa ya rasu eh, kusan shi ta shekaru da suka wuce shi ne shekara wannan ainihin jikar sai ya kawo mutane da wani shekin sadu mai suna wani abin da suka kiri shi mazhabin shak eh da sa shi abin da aka faɗa ma shi ga musu shi kawai sabon musu da komai da ya sani shi ne kuma yana musu anya wai shi shi ne kuwa ko da ya mutu ya yi shi kuma da yawa yi gari yana shi fa kamar ba shi ne sai wani da ba <laughs> wanda ya buga mata tsauri ko a ya buga mata da tsauri ba mutum ne wannan sahihi ba su shi ne annabin ba kan wannan tunanin jama'a cewa komai ba musamman ba duk abin da yadda abu ya kai ga larurar a gan shi kamar hasken rana kamar sautin biya da ke fita ga bakinka kamar ainihin dare sai mutum ya fara tunanin to anya abun kuwa shi haka yake ko kuje akwai wani abu daban wannan haske na rana ne ko ko ba na rana ba ne to a ina ta samu shi da aka kike ba da wannan hasken yasa ba a ganin ta dare irin wani tasawaya ɗin duk suna yin su har su kai ga abin da Allah bai ce su tambaya ba yace duk wannan daga cikin jahilcin su da shari'a Allah da kuma alqur'ani fa innal qur'ana mamlu'un min al wal adillati wal barahi ƙwararren na cikin hujjoji da dalilai da kafa hujja fi masa'il tauhidi game da matsaloli na tsayin ga Allah wa isbati sani wal ma'adi da tabbatar da Allah wanda ya halitta wal ma'adi da kuma tabbatar da cewa za a tashin alkiyama wa irsalin rusuli da bayani akan tabbatar da aiko manzanni wa kudusi da alam da kuma cewa wannan duniya akwai sa'ad da aka yi ta ba kadimiya ba ce wala yuzkaru wala yuzkaru mutakallimuna ghayruhum dalilan har wala zalika illa wa huwa fil wannan abubuwan da ɗan alwujudu da ƴan falsafa su tabbatar tabbatar da duniya ta hanyar su tabbatar da cewa akwai wata rayuwa bayan wannan duniya tabbatar da cewa akwai wani abu cikin mutane wanda ke sarrafa su shi ne hankali ko rayuwarsu ko wani abu da irin waɗannan da ainihin wato philosophical ah, thoughts tattauna wannan ta falsafa da suke malam ya ce babu wani dalili da ya su kawo inda ingantacce ne ko ya zama kun shi a cikin alkurani kuma ba da kwanan suka ɗauko ba kallon da kyau ka gani duk za su kai su kawo sai sun faɗo magana hujja mai kyau to sai ka kai ka alkurani dama falsafa ana raba ta zuwa gida uku akwai abin da suke ce ma ainihin wato kilabiya theology abin da ke da alaƙa da ah, Allah mahalicci da halittu da duniyar da ba wannan ba da transcendental abin da ya wuce hankali da magari duk suna ƙarƙashin kusurin da shi ƙarƙashin alƙilagiyar ne wannan shine ainihin theology sannan na biyu kuma akwai ethics shine ah, al'adat wa taqali kokarin koya mutane hali na kifi hali na gari abinda zai sa rayuwa ce daɗi a kankanin mutane sai na uku kuma shi ne ainihin logic shi ne mantai koya mutane tunani wanda shi zama ya ba su yanki ba su dogara tunanin wani ba shi da aka ja ka rawa kuma sake kare su wannan abin guda uku don kada shi farkon duk su da za su yi kokarin tabbatar da Allah a irin nasu jahilcin da haukan in bitari mutu na dafa suka yi gangatakar suka faɗi wani abu su da gaske ne har Allah yake ba da labari a kan shi su ba su yi samu su a kunsha ba sai a cikin tunanin su ko sun sun ce su ba su aiki da Qur'ani ko ba su aiki da wahayi shi zama a cikin tunanin nasu sun faɗi wani abu da ya dace da gaskiya ko ba za ka samu akwai asalin shi a Qur'ani ba su fita daga abin da cikin alkurani ba alal misali tabbatar da ke cewa in eh, lalle lalle wannan duniya duk da suka gama hayanai sun tabbatar da cewa eh, wannan duniya tabbas akwai wani akwai wata alkuwal kharik a cikin cewa wani supreme power wani ta da duniya sai kuma suka ce wannan supreme power ɗin ba za a iya gane yayin ta ba kaga wannan ɗaya yake da nasu da rukul absar da wala shi bi yi min ilmihi illa ma sha idan suka gama kawai da kawai da suka faɗi wannan al-quwwal khariqa wa huwa al-aziz al-hakim wa huwa al-aliy al-hakim da makamancin misali ke wannan game da irafiya in ka dauki misali game da ethic akwai philosophy ko kuma a ce akwai wato ka'ida ta philosophy muhimmiya game da ethics faɗa ne cewa me ke hana mutane su yi aka wannan tambaya me ke hana mutane su yi da za ce akwai consciousness akwai fear of ainihin wato consequences akwai choice me ke sa misali yanzu wani ba musulmi ba ne ba ruwan shi da addinin Allah amma baya shan giya baya sata baya karya ne ke sa ya tsaye nan tare da cewa ba wanda zai hana shi wani kuma za ka ji son ne zaɓe shi ne kawai kamar da cikin baka shi cewa a jahiliya baya shan biya saboda ana zubar da mutum mutunci kaga shi ya zaɓa kan shi wannan ai ko amma kuma wanda yake ainihin wato fear of consequence tsoron in ya yi laifin me zai biyo baya da in ya sada garin ƙarna ne za a mai dukan siya a kona shi tsoron wannan abin da zai biyo baya shi ya sa ya yi sai kuma ainihin da suke cewa consciousness shine kuwa mutum ya zama ya faɗaka akan bai kada ce yi kaza ba shi da kan shi faɗaku Su haka duk waɗannan asbabu ɗin. a musulunce da za su iya kawo su da Qur'ani da kuma su bar su da Qur'ani amma za ka iya samun Qur'ani ya tattauna a kan abubuwa da ke da alaƙa da haka shi ne ke sa musulmi ya tsorata yin barna tsoron ba Allah da unan rarraban wa rahaba tsoron haddi da za a masa tsoron zubar mutuncinsa tsoron duk nan suna da gaskiya da ke saka mutane su ko da ga shi duk ina su cewa ya su kewayo a da riga su faɗa wannan ba ko duk suna faɗa da wata zura ne ko kuma a akhlaq suna yawan tattauna a kan gaskiya rukun amana da waye da waye aka samu shi wancan annabin nasu aristotle da wani littafi mai suna the nation shi al'alamu alkhali lil su kuma ya kamata shi da arabiya duniyar da babu barna a cikin ina kokarin tsawara ya za a ce ga wani gari ko wata kasa wadda ba barayi ba mutunta ba mazinata ba sarakuna zalimai babu magulmata duk wata barna ya bai a rayu a haka wannan sa'ayin da ya yi zuwa partition na social partition da babu zai suna daga suna suka mayar da suka ce wannan sai dai misalin aljanna ne amma a duniya ba a taɓa haka ba a taɓa samun wani garin za su babu shari'a cikin shi hatta sabai da Allah ya ce suna cikin sai da su da suka samu matsala لقد كان لسبعين في مسكنهم آية sai da suka samu matsala a garin su babu wani shi Allah ya ce? taɓa yin gari haka ba sai dai kawai eh, a yi mishi hukunci da al'adla da alkhai ko shari'a gwargwadon galabatar ka in ka kalla sai ga asalin manzo Allah a cikin hadisi cewa ma yake ni an aiko ni danna cike makarimul akhlaq shine fassarar wannan magana da yake cewa da abin za su kawo yana da asali a Qur'ani haka in suka yi wani hakashi cewa nan su kaza kaza da ke yiwa ko suka gano wani sabon abu suna ta murna ana ta murna an gano abu ya kala da ba sai ga ta ko shamu cikin cikin kawai musulmi sun kwana a kashi ne saboda jahilci da sakaci kaka ta kwana a kan cikin yunwa yanzu kwanan nan na ga an buga wani bincike ce na karanta shi na ilham game da cewa nan da shi kan da cikin sabanci musulunci zai zama shi ne ƙarfin da ya fi kowanne ƙarfi a duniya da yawan mabiya wasu researchers ne a ingila suka zauna suka wannan binciken suka duba alƙalman yawan mutanen da ke shigar musulunci a suka lissafa demography da ƙaruwan mutane da kuma gargwadon ƙaruwan mutane to haka kuma hauhawar masu shiga musulunci zai ƙaru sai kalla abin da ya faru shekaru baya daga shekara hamsin zuwa yau da shekara hamsin baya ingila mutum na wani musulmai ana nan ana nan ana zantarowa yanzu mutum nawa ne nawa ne sun tsari duk shekara daga ba ce konkludin cewa to iya da tafi a wannan rikin senti sati a duk duniya ba ingila ba kuma a duk duniya shi musulmai sun fi kowa yawa sai kuma sun ci yafi kowane addini saurin yaduwa kaga mun san wannan tuntuni don Allah ya ce Allah ya nuna mashi cika duniya inda ba a nuna mashi kuma Allah ya nuna mashi cewa cikin da hasken wannan rana ke kaiwa sai addinin shi a kai hadisi ne daga tafi inda hakka ya ke cewa sai addinin Allah sai addinin musulunci da ya sai yanzu bayan shekara dubu da ɗari hudu da wani abu sannan turawa suka iya wannan magana kuma da sunan hasashe ba da sunan tabbas ba ta mun gane da ke zama su irin wannan suna nan yawa a cikin maganganun yan boko da maganganun waɗanda suke ba su dogara da hujjoji na Allah da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kafa hujjar su da kuma musamman mutanen mu na nan local mutane wanda suke ganin hujjoji da alkur'ani da sunna sun ɗauke kadai akan ibadoji da aqida da raddi da yan bid'a duk abin da ya wannan su wannan to ka aka ko addini ka aka ko addini a kasuwanci ko aka ko addini a siyasa ko tattali ko zamantakewa kai hatta da irin su aure da jana'iza da sauransu ba ba a sako addini mu lura in ma an kawo addini to za a kawo shi ne da sura al'ada da da sura yaya addini ce a yi ba za ka shi muke samun tukka da warwara cewa a cikin tsarin rayuwar da muke so da mun aje asalin kwandaf da Allah ya ce ya yi shi mun ci wani daban da shi muke yi shi za a yi samun wannan rukan da ake ciki Allah ya tsare mu malai ya ci gaba da cewa ka آه، وعبارة الجوم عبارة أوضح ثلاثة ليش عبارة بأحسن آه، إشارة وأوضح بيان حتى ليش في القرآن بيان ما في لكم وما في شوية وأتم معنا لكم في كر معنى وأبعده عن الإرادات والأسئلة نعم ولازم نشوف مثلا الآية بالحق وأحسن كثيرة وأنا هنا مجانا عشان نشوف نشوف قوم الله ونسأل الله الله يبارك حمزة عشان كلامه وقد اختلف في هذا قدر المتكلمين من المتكلمين والمتاخرين في الكتاب وقرروا ان الوجود sun yi itirafi sun kere da wannan da suke cewa wanda ke cikin alkur'ani ya buna kala abu hamidin fi awwal al-ishra abu hamidin bil ghazali a cikin ilmiya kan da yake cewa in kun ta fi lam turaddi aqsal al-kalam fi ilmi al-kalam wal falsafa وتبين أنهما مضمومان أو محمودان bayan da ya gama kawo lissafin a cikin ilmomi akwai ilimin kaza akwai ilimin kaza sai ya gangan sai bai kawo ilimin kalam ba kawo falsafa a cikin zafi ya kawo qur'ani ya kawo tarihi ya kawo lissafi ya kawo noma da sauran su ilmomi kala daban da bai lissafa a farkon lissafi amma su ke faɗi falsafa da ilmin kalam sai shi da shi wannan kawo wannan tambaya irin abin da ake cewa a sual ladhi yasrafu nafsahu cewa aka tambaya aka ce kuma ga da malam ne ta kalin sa fasimomi amma ba mu ji falsafa da ido a ciki ba yake sai a bada baka kuma bayyana cewa fasimomi ne abun yabo ko abun tuka ba sai a bada amsa a ce fa'al asali ya kai ne karatu anna hasila ma yashtamilu alaihi al-kalam cewa daukacin abin da ilmul kalam ke dauke da shi في lafiyar التي ينتفع بها a cikin dalilan da yake cin karen shi ba a kuka shi cikin a kan wal qur'anu wal akhbaru mustamilun alayhi duk abin da ke ilmul kalam Ƙur'ani na ɗauke da shi hadisi na ɗauke da shi wannan ga da su ba ɗaya daga cikin funsa masu basira a cikin ilmul kalam wa ma da anha abin da kaga ya fita daga cikin abin da ƙur'ani ke da shi ko hadisi ya abin da ke cikin kalam fa huwa da mujadalatu mazmuma kuma ga musu ne abin zargi wani hilal sai musu kuwa irin wannan shida ne musu kawai ta tabbatar da ra'ayi a imma musharabatu ko kuma musharaba shine ka da gauri kawai kuma ta da fitina ra'ayin التألق كان مقلقي وبمناقبة بمناقضة الشيء وتطويل وتطويل بشكل المقالات التي أكثرها شرهات وهديانات yake kai gama kawai ta da gwamnati ne ta ce matsalkale wasu abubuwa waɗanda suke maganganun ƙungiyoyi ne masu karo da juna maganan murtala wanda ke karo da ta ainihin wato kawarija da maganan naciba wanda ke karo da ta rafiga da maganar dariya wadda ke cin karo da ta mu'tazila akali haka su ne mutaqabatil farq musayya ta kora juna da tsakanin kungiyoyi wa tadwilin da kuma tsawaita bincike babu gayar babu sama bin naqalil maqalat ta hanyar ciro maganganu a ciki a kare wanda mafi yawan maganganun sarhatun wahudiyanat tarhazu shi ne wato zance mara amfani surutu kawai hudiyanat shi kuma jam'u hujiyan shi abinda suke cewa da surutu irrational talk magana wata kamar ta ɗauke ko magana yawo ta ba ta da ma'ana is irrational babu shari'a kuma dariya kawai za a dinga magana ta mutumin da tsari ya shagiya ko hankalin shi ya bushe ta wani yanayi ko ya shiga cikin wata damuwa da bai san abin da ke ba shi ake cewa huliya irrational dan ishi huliyana tazzari har ba kajima wanda ɗabi'a lafiyayya tana ma abin ke duk da aka ji kamar da yaro ya magana sai ya kiɗa ko in ya jiyo karatu a wani waje yana kwatantawa a rediyo ya ji karatun da shawi duk yana karanta wanda wata su tsallake ya haɗa cikin da kan ya haɗa wata aya da wata sura daban wannan shi ne abin da duk ne ɗabi'a lafiya da ya fi kawai shi ta dariya shi mamari wa tajummuha al-asma wanda kuma kulluwa al-asma idan sun ci za su kofar da mu kamar yadda suke kofar da mu kuma in ya ji zai dawo da magana ba zai bari da shiga cikin zuciya shi zauna ba wa ba'aduha khawdun fi ma la yata'allaqu bihi wasu cutukan da ke cikin kutsawa ne cikin abin da aka yi da alaƙa da addini walam yakun shay'un minhu ma'thura fil asl al-awwal kuma cikin shi babu wani abu da aka samu burbushin da cewa ana yin kirin haka da sunan addini a zamani na farko a zamanin sara wanda wannan kaɗai yake sa ya zama fa'ili da kuma alheri da cikin shi walakin kusayyar al'ana hukumu amma ka ji shi dan yana so ya samu ma abun mazauni Allah ya gafarta mishi bayan duk wannan sukar da ya mishi fito amma fa yanzu tsakani da Allah hukunci ya san ba in ba idan ba yanzu in hada satin gidan yayin da aka samu jikoli a sarifa waɗanda suka karkatar da mutane an mukta dalƙur'ani wasu ne ta faru ta karkatar da mutane daga gane ma'anar qur'ani da sunna lafzu qad dhukki ataha shubaha waɗannan shi'o'i an kirkira musu shubuhohi shi'an nasubanci bid'a a rafidanci murji'anci adabiyya zabariya kullabiyya da waɗannan shi'o'i an tsara shubuhohi waɗanda suke da wuransu wa rutubat laha kalaman mu'allaf an kuma ainihin haɗa musu zance wanda yake an kera shi an rubuta shi dalilin wannan sabon salon fasara zalika al-mahdhuru bi hukmi darurati ma'azunati wanda ke ilmul kalam ɗin da yake abun kyama abun karamci mahzur sai waye gari ya zama yanzu an ba da izini a koya saboda larura wannan magana da gari ba zaman gari shi ya gama suka ilmul kalam kuma amma shi a ganin sa zamani ya yi saboda bala'in bida da ake ciki to ana da bukatar ilmul kalam domin ainihin yi gaba bidiyoyi wannan shi kama a ce mutum ne wato ya sha guba ya sha guba ta ainihin wato shiga cikin jikin shi ya rashin ta mishi mutum ya cika abin da za a yi kawai a sai da cikin shi kawai cika a cira hancin a zuba wanda ke hanjin shi guba ta riga ta shi gida ne daga nan ne zai a sun zai ma'ana bala'in bid'a zai sa a ce bari a tashi a yadda yake a can da ka'ida da barnar da annabi zai tara ana yi a makaranta wannan barnar da mutane suke ta bid'a amma da qur'ani musu wayi kul inna ma undirukum bil wahyi zai yiwa saboda wata bid'a da ta so a ce a tunda wa'azi da qur'ani a ko wani salon wa'azi da a ce bari a dinga bi musu su ɗan da su kawo bidiyo'i da shi ba a bayan musu da martani da irin abin da ke da shi shi abin da ya kawo wannan wannan fikira cewa tunda suna kafa hujja da hankali su ma a bayan musu da hujja da hankali ko ko a tabbatar musu da Allah ya ta hanyar cewa qul huwallahu ahad tunda su cewa suke inda Allah ne ne ya kaza ka kaza su kuma sai a ce musu ai saboda Allah ɗaya ne saboda kaza da ba ɗaya ba ne da kaza da haka da haka har suka karkatar da mutane kamar su suka ce su kansu daga tafarki ne to Allah ya gafarta mu gaba وقال الرازي في كتابه أقسام اللذات كما فصل الدين الرازي shi أحد الشمس الضاقل قرروا الشيء كيف تأملت الكتب الكلامية na tsaya na nazarci da tafai ilmin kalam المناهج الفلسفية المنهج الفلسفة فما رأيتها كروي غليلا خم نقالوا سوى باسا قوسا ولا تشفي عليلا باسا ورسع دمر اللافية ورأيت أقرب الطرق طريق القرآن نقالوا سوى أنت مطي كسد كسيا مطي كسد كي مسلم عينه وفي مدى تنسى تسيرا تسيرا القرآن aqra'u fil isbat idan ina so in tabbatar da cewa Allah yana daukaki sai in karanta wannan ayan in karanta fadin Allah ilayhi yas'alu al-kalimu tayyib sai karanta wannan aya ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa wa aqra'u fil jannati ina so in kore kamar tsakanin Allah da bayi sai na karanta sai ka bi shi shay'u aya rabul rabul lahi rabul lahi dai kuma lafiya shi wata da suwa da kwanciya haka. ya ce wa man jarraba misla ta jirgi a rafa misla ma'ala duk wanda ya shiga shi ya samu experience din wanda na samu shi gane wannan abin da nake mana kai dan bana baka ba za ka gane wannan ya shiga cikin kunci jama'a ya bada labari cewa shi kwanta ya kasa ba kamar azumi ya shafi shi abin da yake yi ta tunani ya ta tunani har tunanin shi ya kure ya kamar kashi zai buga sai ya wuce lafiya ya tashi ya zauna ya kama kai ya rasa abin da ke shirya ni shekara da shekara shi yana so ya gano Allah daga baya shi ne ya gane lalle waɗannan hanyoyi ba su inda su kai shi Allah fata shi ya ga Qur'ani wanda ke shara kan cewa wanda ya san irin abin da shi ya sani ya san haka ma'ana wanda ke rayu a cikin wannan yanayi ya bi su wannan yanayi ba san abin haka kamar da kamar yake cewa la ya arifin islamu man la ya arifin jahiliya ba wanda ya san mutuncin musulunci kamar wanda ya san magudanci su umar sun haka kisa amma gudanci suka yi aka mutu suka yi kisa aka yi mutu suka yi kwace aka mutu kwace suka yi duk abin da ake yi na su an yi da su da suka wasu ga musulunci suka ga abin da cikin shi na alheri da daɗi da salama kaga sa da ma'aune guda biyu da za su yi mukarara shi su suka kuwa sun darajar musulunci da kula da musulunci ba dan adam amma ƴaƴansu da aka haifa ba suka tashi daga ana sallah ana sallah ba a duwan nan barna su wannan kawai su tashi haka ba su san kimar ba kamar kuɗi ne ko wanda aka kai shi almajiranci ya zo san kano ko zari ko sabbato, yaro ɗan ƙanƙani shekarar shi shida ya wuce da yunwa ya kwana cikin a nan fitsarin kan shi da ke yi rashin lafiya malaria ta kama shi ya amai har ya warke da karfin tsiya ba magani har ya tubulosin rajista har ya gudu ya bar makarantar gaba daya ya koma ɗan mata ko ya shago ya sha wahala a yi kwace a ce Allah ya isa ya kwana uku bai wanka ba ana nan ana nan har Allah ya ɗaga shi ya kuɗi wannan shi ya tattare da kuɗi ba kaman so da za a ya tattare da kuɗi ya zama sun tutu ƴaƴan shi da ya riga ya zo yanzu ya mutu wata doguwar katanga da wasu tokayen gidaje aka rufe ko'ina aka sa babu waya aka sa masu gadi da motoci da kai su makaranta daban na asibiti daban na zuwa eh, gaida dangi daban suwa sun garga kuɗi za su ɗauka tun da aka duniya haka yi da su da matan haka suke ɗauka shi ko da yana da yana da girmama wato kwanjala da bai samu ya san mutunci wanzula da zai asara ya san takaicinta saboda yana da wata kalfiya da yau shi kuma ba kawai suna gana ya wannan abin kawai dama aka yi shi sa galibi da zarar irin wannan mutanen sun faɗi sun mutu waɗannan kalmulin shi kawai sai su lalata dukiyar gaba ɗaya saboda wasu mutuncin da kamar yadda waɗanda aka haifa a musulunci da kuma cewa baki su suka lalata daular musulunci waɗannan su da jidu, shamu, abdul malik su ainihin Sulaiman da suka bi bayan su waɗannan sarakunan waɗanda aka haifa a musulunci suka taso a musulunci su ne ba sun daraja sautar musulunci ba suka kai abin da suka ga dama har al'amuran Allah ya zaka da to a kowace gaba na rayuwar ka ɗauko za ka ga wannan fitina a kowane ainihin gaba ka ɗauko za ka ga wannan fitina me za ka ga mace wadda ta haihu ta san ciwon wahalar ɗaukar ciki da naƙuda da haihuwa da tarbiyyar yara za ka ga sun godiya wa ƙarfi cikin wahala sai wannan wato ɗabi'ar ta ummu suka taso musu kuma mata suna da wannan tausayi za su tana cewa wannan ma ya ta yake shi suka ita ma uwa ce da ya za su ji idan wata kuma ta same ta amma namiji bai dawo shi kawai sun ne bai taɓa sanin wannan ciwon ba Allah bai mishi baiwa ya san wannan bala'i to haka abin yake jama'a wannan wanda da a ga mun kan yanzu ba mu fahimta shi to wannan magana da ba to da muna ganin tun da ake duniya kawai ku da shi da Qur'ani da ko da ba tarihin aka san haka ba amma tun da ba mu rayu a lokacin ba hatta yanzu in zara din jama'a na farko farkon nan sun fi yan talafiyan nan yanzu nan sassanin mutuncin wala a duniya ya ga musu shi kala wanda suka rayu 70 da ali 80 sai ga irin gwagwarmar da suka mala idris suka yi da su malam bawa mai shi a irin bala'in da abakar guje fuskanta a kuma yan dariƙa da inda masarautar islam da sarakuna da yan sanda a kama wani a kulle shi a kama wani a kore shi wani a kwashe mishi mata a raba kasuwa a raba makabarta a dinga mutane su da nuye waɗannan ko ya sun fi wanda aka haifa da kawai ya kasu ya ga ana salafiya sun fi san da zaɓi ya rage da Allah shi sa akwai ta kashi ga gafin gala ya biya zai dinga so sai sau da abin ne wato kashi shi shi ne kyakkyawa kada suka zo suka kururuwa cewa za su bi Allah din a lokacin abu ne da mace kan wahala na ali ali talibis ɗin eh, ali 80 nan da ne 70 ina da mace kan har ka iya cewa za ka yi za ka yi a cikin Allah kuma ka saurari kasar sun zo na faransa ko ya tattauna game da wannan tarihi da kuma an ka ji kanta da samun gudu fata na abubakar za ka ga wasu bayanai to za ka ga irin wannan in izara to sun san mutuncin sunna zama sun san alkhairin da suna take shi shi da wanda kawai yanzu aka haife shi sun da islamiyya ranar farko malamin islamiyya kawai ya kawai ya kulle shi da awuzi shi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallah irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tauhidi irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da san komai ba shi wannan har ma an faɗi galaba ne sun yi galaba wani ma bai taɓa jin labarin da bisa ba ban sai sa ko ta jiya ɗari ba to irin waɗannan sun ba sun samu tarbiyya mai kyau ba ko to irin su ne shiga mutum ke ba. sun yi da shekaru ba su waye gari ba su san abin da aka biyo baya ba aka baro baya ba sai su yi matsan cikin ana cikin wato rigingimu da da ainihin wato mumarasa waɗanda za su kawo tansa ga addinin Allah Allah ya tsare yace wa hadha alladhi ashara ilayhi bi ma ma futiha lahu min dilal alqur'ani bi tariqi al yace wannan isharar da yayi ta faru ne sakamakon ainihin wato abinda Allah ya masa buɗe da shi da karfi na qur'ani da hujjar da cikin sa wa illa فدلته البرهانية الأقلية التي يشير إليها ويشير إليها وتكون دليلا سمسيا وأقليا أمر تميز به القرآن يتي منكم هذا wanda yana bayani shi akan ah, abin da shi ƙwararri da shi dukkan da yake shi akan haifar kafa yake amma tun ba da haka ba mutum abin da ke cikin alƙur'ani na hujjojin hankali waɗanda ƙwararri ya ishara zuwa gare su wanda ya yake nuni zuwa gare su kansu da dalilai waɗanda za su sa mutum ya ji a hankalta kuma ya gane ƙwararri ya fi ƙarfin ma a kusanta shi da maganganu irin na ainihin wato 'yan alwudu da balagana a ce ya fi وصار العالم فيه في الراس في نفسه نظر في شيء قرآني هو الذي يسعي في وعيد يلي يازم إلى واحدة أبا أكون سكتك دونا زرم أو أكسين سلي وهو الإلم الذي يجب ما إلم إليه الكرم شيء قرآني يعني إلم هو الذي يتقد الزنسية وتذكر علمه الرب يتقم إلم القرآن يقول زرم كي نسو ويذكر بالأقل سيغان كلمة يا تاتي يا زمان الكرم واتقوا الله لجيب الخيرة حفظ القطل واتق متابعه واتقوا به الخجة خجة حتائج حتي ولا تفيد الآن من الآن من الأفق من حاتر باب والسمحة لتجيب في خجة محمد يسمى خجة القرآن بل خاتم به فلد آه، خجة وكثر الشبهات القسم والذي يجيب خجة القرآن شو wannan da su ciki wuce su zaka zama ta ainihin wato bayyana a kan ta saura ta hau kan ta saura wakasar shubha ta kasu kuma ce warda da shubha da abokin hamayya wani hikuti hasil kulu Qur'ani ne aka buɗe zukata irin yadda ake cin garuruwa da yaƙi da Qur'ani aka ci zukata da yaƙi wasu jiba lillahi war kuma sakamakon Qur'ani ne aka amsa amsawa Allah da manzonsa walakin na ahla hada ilmi لا تكاد الأعصاب تسمم فيه إلا بالواحد بعد الواحد sai mazuwa wa'ire-iren wannan ilimi na ƙwarƙani zamanin ke yarda a samu masana ƙwarƙani sai dai ɗaiɗai yanayin rayuwa a rayuwa ba ta bada dama a samu masana ƙwarƙani sai dai ɗaiɗai to kasancewar rashin yawan su ta ba a saba da ɗabi'arsu ba a kullum an ga wani zai zama abin karmashi abin mamaki abin a tsaya a cikin shi ina fata mun gani fadilatul qur'ani aqliyatul qat'iyyatul jinniyyah la ya'tarif la ta'tarif wa shubha dalilatul qur'ani dalilai na hankali dalilai na qat'iyya wanda suke yanke ainihin duk wata hujja da kiniya wanda kuma za ka iya rantsewa da abin da shi ke cewa ba la ta'tarif wa shubha shubuhohi ba ka kujere musu wala ta tazawar halittu malar kuma ba a kawo musu mai yiwuwa mai wala yan sarifin kalbu an haɓa a da fahimta haɓa kuma da ɗai zuciya ke ta riga ta fahimci alƙur'ani to za ta iya juyawa da shabarin alƙur'ani na magana da sarki kisra ta tambayi su abu su fiya da ko yake mutanen nan sun shiga addinin da suke koko suna zama ya ce ina wasa da ita ce wani in ji qur'ani da fassara shi ne kyau irin ta salaf kar ga ta shiga cikin zuciya to shi ke abu kuma wani abu zai samu wurin shi ba ba qala ba'd kalli ne. ga wani kuma da cikin su haɗe yana kama da irin sallan cewa su da kansu sun yadda da cewa qur'ani da sunna su ne hujja ga maganganun wannan shi ne أقنيت عمري في الحلال أطلب الدليل na karas rayuwata na kare rayuwata a cikin ilmul kalam wai ni ina neman hujja wa ana la azzadu illa bu'dan min ad amma ba na ƙara samun komai sai ni santuwa daga hujja farja'atu ila al-qur'an da dawo qur'ani atadabbaru ina karanta shi karantawa ta neman fahimta wa atafakkaru ina tunani game da qur'ani wa idza ana bidalili haqqan ma sai naga ashe ga dalilin da gaske ga shi tare da wa ana la ashkuru bi da ko ban ji cewa dalili ba fa qultu sai nace wallahi ma nufi illa kama qala al-qa'i shi ni kam to wallahi iri na irin fadar da aka ce mai waka yana cewa wa min al-ajaib wal ajaib jummatun قرب الحبيب وما إليه وصول كالعيس في البيتاء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول وقعت ومن الأجائب إما ما كي لكن ما ما يمكن أن يكون والأجائب الجملة ثم لا ما ما ما كنت لنا دواء الدنيا abubuwan mamaki suna da yawa a cikin da ba sa karewa to daga cikin abun mamakin qurbul hadisi a ce ga masoyi a kusa wa ma ilaihi amma ba ka iya kaiwa ba shi kana isi fil bayda al'is shi ne ainihin raƙuma wanda suke fara ya suke ma al'is raƙuma fara'i wacce mishi fata ya kuma al'ai shi ne ainihin wato abin nan eh, yawun bakin raƙuma wanda yake buga a lokacin da suka tafiya ne tafiya yana kumfa shi suke ma al'aisu to al'a'isu ne al'a'isu tattaruwar raƙuma farare silbar a cikin sahara da sulu hazzama cikin ruwa cikin kashe raƙon wani ma'u fawqa dhuhuri ha mahmud alhalin kuma lorin da suke ɗauke da shi a ruwa ne a cikin ruwa ne za su kai wani gari amma kuma ga su a daji ruwa ne a cikin shi kashe rashin ruwa saboda ga abin da suke kauna kusa da su amma ba za su kai gari shi ne ƙwar'ani kowa na da shi a kusa kowa ya karanta amma kuma sai ya buke tafi neman hujja a waje kuma zai samu ba ga hujja ga hujja a cikin kwakwalwarka ko a cikin hankalinka ko a cikin tunaninka kaga wannan abu mamaki qala shi wannan mai magana yake cewa kullum ma razatu lil qur'ani la huwa al hukmu wal dalil Allah Qur'ani ke da shi ne hukunci shi ne tare wa ayatu fihi min ayati Allah wa hujjatihi wa barahinihi wa bayanihi ma lam yusab kullu haqqin قال هو متكلمون يجي أكشن قرآني نجا هجة يجي نجا بيان ده إلا ذا أحد باكي لا ينجد يدع قال هو متكلمون gaskiya da yan alubu su gaba kuma su ka masa ba babu wata karka ta kana ya zama ko wani bangare na gaskiya tare da su ko iyaye to wannan gaskiya da su tare da ita a kasar ta ta ta fi kudu a cikin gaban su da an kamo da suka dace da gaskiya tsakanin suratun min surin qur'ani waqiyatun kuma da zama waqiyatan wannan saboda shi ne kabarin na tsakanin suratun min surin qur'ani waqiyatan bi mazmuni ma'a uslil bayan kan da cewa sura kan cewa kamar qul huwallahu ahad ko kamar ina Akira, ko kamar wal asr ɗan waɗannan gajejjerun surorin abin da cikin wannan sura da mai ya fi ƙarfin abin da ke cikin wannan tattaruwan bayan kuma abin da ke cikin ya fi bayani ma a kusurin bayan kyakkyawan bayani wa fasahatin lafi lafuzza masu fasaha wa fasjikin mufassali da kuma abin nan wato jere da kankanin ƙarshen surorin su yadda yake ga ayoyi a tsakanin ayoyi suna karewa da ƙarfi guda wa husnul ihtiraj da kuma ainihin kyakkyawan wato kama hankalin mutane kama hankalin mutane wato ke da mutum ke faɗa ku zuwa ga abu wa talli alama wasu shabai da kuma shi qur'ani zai bayani a kan inda abubuwa suka kamar da wa irshadi ila jawami jawabi ishara zuwa ga amsa akan waɗannan abubuwa sai ka samu ɗan ƙaramin suna ta fi da kamar ɗan alwujudu wannan farla sai ga huwa kama kila bal ko kama kila ita sai na ga ƙwarƙani kamar yadda ake ba da labari haka yi ko kuma ma ya fi yadda ake ba da labarin a wajen ba da labarin an taƙaita ba a faɗa asalin siffar shi da ake cewa kafa wa shafa masu fuhadi wa salam ya ba da ji arabin in kauli jijjan wada hada kafa ƙwar'ani ya wadatar washa fa kuma ya warkar ya isa ya isa ya warkar da masu fuhadi duk abin da ke cikin zuciya falam ya da ƙwar'ani ya bar wani jigiri ba da ji arabin duban ke wata bukata sai kauli a cikin wani jigiri ƙwar'ani ya wuce jijjan qur'ani ba shi wani kanci da gaske ba wala hadra qur'ani ba mushi wani kanci da wasa ba sai da kike wata magana yana son shi ba a cikin abin da ke fara to ba zai samu ba qur'ani ya zama fadan komai ko da wasa ko da gaske ba zai samu yace wa ja'altu jiyushan kalami ba'da dhalika tafuddu ilayya kama kana yace wa ja'altu jiyushan kalami ba'da dhalika tafuddu ilayya kama kana ce sojojin ilmul kalam wato sojojin alba'in da sun zance daga nan da na kuma ƙwararrun cikin sojoji zance suna ainihin wato duka kuwa suna shigowa gari kama kana kamar da suke wato duk karfin gudda, kakina ya bude na samu abin faɗi wata ta ga amince ta gari suna kaiwa suna kawowa a cikin zuciya ga wani kamar da alƙalmi eh, ya da alƙalmi da kuma amma wato zuciya ta ba ta ba kalamu din damar shi ba wala yalqa minhu da wala ana da kalamu ana yin ba da zuciya ta wannan zanzan da ke cewa ya kawo da kiba shi gudun shi ka tarjiku ala duk wani abu da ilmin kalamu din shi ke koma da baya saboda yanzu babu wani qur'ani ya ce wani wani maqsudu shi abin da ke jago jama'a annal qur'ana mamluqun bilhidda lalle alqur'ani cike yake da ainihin hujjoji wa fi jami'u a al-adillati wal aqli tasbihi a cikin qur'ani akwai dukkanin nau'o'in hujja da kiyasoshi ingantattu akwai hujja wanda za a kawo a ba da ita ga wanda yake zuciyar shi abu da take akwai hujja wanda qur'ani ke bayarwa ga wanda yake musu akwai hujja da qur'ani ke bayarwa wanda zai kura wanda yake bai yarda ba akwai hujja da qur'ani ke bayarwa ta ba da amsa ga abin da wani ya faɗa wanda ba daidai ba ta hanyar warware zancen shi akwai hujjoji iri daban-daban da qur'ani ya bayar malamai sun yi bayani dalla dalla akan ire-iren nau'i irin na waɗannan hujjoji yace وأمر da رسوله صلى da عليه وسلم بإقامة الحجة والمجادلة فقال تعالى Allah shi ya umarci manzon shi alaihi salatu wassalam ya ce da hujja kuma da ainihin jayayya da marasa gaskiya da Allah yake wa jarihu bil hiya ahsan ka musu ainihin musayya da abin da yake shi ne mafi kyau kala kuma Allah ya ce wa yake wala tujadilu an kari illa bil hiya ahsan kar ku dinga musayya da ahlul kitabi sai da abin da yake ne mafi kyau وهذه مناظرات القرآن مع الكفار موجودة ذكرت القرآن ذاك تتونا ود القرآن يكافرين kun ce kaza to ya Allah ya ce muku kaza wanda ya ce kaza Allah ya ce a bashi amsa kaza wannan misali wannan da yake cewa da uta yanna malan wa walada sai Allah ya ce a asala الرحمن أن يخلف وعده أن أن يتخذ ولدا هو ما ينبغي الرحمن أن يتخذ ولد من كل من في السماوات والأرض إلا ذات الرحمن عبدا هذا شيء شيء آه، أن الدنيا ينادى yana da ƙarfi da ƴaƴa da mulki da ta وأنا a cikin jama'a هو أي ranar dole ba shi wasu girma saboda inda ake kowa zai je alkiyama su ga da jama'a shi nan da ya shi gaba su ga alkiyama kaga ya kada musu Allah ya ba shi amsa na farko a fara tambaye shi ya aka yi san wannan abu alisala alghaiba shin ya leƙa littafin gaibu ne ya gani tabbas bai leƙa ba za ka da shi duk aka ba shi wannan amsar masu da aka waye gari mutanen da suka samu shi yan uwai suna dariya suna zaune shi kai ka san da wata ka ga yanar qur'ani ya gudu ya gudu ya shiga wannan amsa da aka ba shi asala al ghaib ya leko gaibe an ittakhadha inda rahman hada ko ko yana da wani alƙawari da suke da Allah a rubuta cewa eh za mu shi kamar da aka ba da labari kafirai ɗan uwan shi suka dinga dariya suna zaune shi to da zama da qur'ani ya kure shi kwata kwata bai da wani sauran abu da zai faɗa kuma kaga cikin ruwan sanyi kira wanda yake cewa an dafa shi da jijiyar jiki ko da ruwan jiki shi ne ake cewa da ruwan sanyi ko an dafa mutum da ruwan sanyi kuma na an kwara mutum da su cewa haka qur'ani ya bada labarin irin shi da wasu annabawa na can baya suka ainihin wato kafa ma kafaran zamanin su hujja kuma annabi Musa da irin da Fir'auna suka tattauna da shi da ire-iren waɗanda da wancan ainihin kafiri da aka ba da labarin wanda ya shiga gonarsa da teku a mitin total trafiko ya shi ta ma abinu an da gida hadi bi وهو يحرر أتفرس الذي من قرآن من كذا كذا كذا دواء النفس القرآن يأتي بعد حتى وناوى حتى أنشي بعد حتى أنشي هنك لكوها يعني وكما إذا جاء أتفرس mara gaskiya a sarƙaƙƙen jin yau da shi kuɗe da an ƙure shi kuma ko ke ba masu saurare su gane an ƙure shi idan shi ta gaba da shi ke zama amma ba zai sa kowa shi ba ka su ba bukari ya fi shekara irin waɗannan munazara sun wazi munazara su rasu da ta yi salama wa aka haɓa wuli su sun bi bai kamata da hujjar a rai ga tattaunawar da aka samu tsakanin manzala sari salama da shi da safiya ɓangare guda da kuma abokan hamayya su kai a ɗayan bangaren da kuma yadda suka ɗayan musu da hujja la yusiru zalika illa jahilun mufriqun fil jahl babu wanda ainihin wasu ke inkarin wannan sai jahili wanda ya kai mutuka wajen jahili wannan zancen ma da ya ɗauko shi da yi lissafu jari sa'ada na al'imamu ibnu qayyim al-jawziya أشياء التي بالاستواء ومرة من زيادة والوقوف على منهج السلف في المناظرة فعليه الاتكال وفي ذلك قال البيانين لما السفر في السلف مثل تكتبنا باب ليجنا إكم الاتكالنا ميسا لجنا لكنا مناظرات كل مناظرات السلف مع هيك إبليسا وأطراف السلف جراسة وتحليلا لا تبقى الدار من الجوزي أجرني تمام لا تفرمها لا تفرمها wani karamin tafi ne haka eh, da ya tattauna akan eh, yadda ake munazara kuma ya kawo misalai yadda ake insha Allah za mu saurara a nan Allah ya kai mu karatu na gaba insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته